Taron bitar na daga tsare-tsaren da hukumar zaben ta jihar Kano ke yi domin tunkarar zaben na ranar Asabar. Tuni dai hukumar ta haɗa hannu da zauren gamayar ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar ta Kano domin tabbatar da nasara. Comrade Ibrahim Wayya da ke zaman shugaban zauren ya fayyace mahimmancin taron bitar na yau. Ƙungiyar da suke sa ido akan al'amuran zaɓe akwai tsari da ya kamata a ce sun bi akwai kuma yadda ya kamata a ce wato sun gudanar da al'amuransu a matsayin su na wanda suke a tsakiya. Akwai ƙwararru wanda shekarar shekaru sun daɗe suna yin wannan harkar amma akwai kuma sababbi wanda dole a lokacin da kake hulla da tsofaffi dole kuma kana ba da dama sababbi su shigo domin su ne nan gaba ke sa ran kuma su ja ragamar to dole sai ka rinka irin wannan bitar daga lokaci zuwa lokaci a irin wannan gabar domin tsofaffin su daɗa jaddada abin da suka koya kuma su ga yadda za su su ma su bada kwarewar su ga sababbin sannan sababbin su koyi su ma kwarewar da ake bukata su abin da muke daukar zababi shine waɗanda ba su dade su ne ba akwai wanda ya kai shekara watakila ashirin sha biyar yana halarta zaɓuɓɓuka amma akwai wanda watakila bai wuce su ɗaya yayi ba to akwai bukatar ya haɗu da waɗanda suka kware din dan daɗa koyar wato dabaru na yadda ya kamata ya gudanar da aikin nasa. Kwamarar Kabiru sa'idi Dakata na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron wanda yau kana a cibiyar bincike kan sha'anin demokradiyya ta mambayya a nan Kano. Abubuwan da ake sa rai idan mai sanya idanu a harkar zaɓe ya shiga filin zaɓe mai da me ya kamata ya mai da hankali. Misali zai je rumfar zaɓe kafin lokacin da ya kamata a kawo kayan zaɓe a kawo kayan zaɓe a kan idansa karfe nawa aka kawo ƙa'idojin da aka gindaya na cewa mai gabatar da zaɓe ya yi misali ya nuna wa mutane da suke wannan guri akwatuna ba komai a ciki sannan ya koma ya rufe ya kirga takaddun da za a yi zaɓen nan komai ga shiri a'a akwai jami'an tsaro jami'an tsaron nan guda nawa ne a'a akwai masu kada ƙuri'a amma masu rauni wani tanadi aka musu kamar mutane masu bukata ta musamman karfe nawa aka fara kada ƙuri'a karfe nawa aka gama ya ake kiryan ana yi kamar yadda doka ta tanada shin akwai wanda suke yunkurin kawo hatsaniya shin akwai wasu wanda ba su da katin zaɓe da aka basu suke yin zaɓe shin akwai wasu waɗanda shekarunsu ba su kai ba aka ba su suke yin zaɓe ya ma'amular jami'an tsaro take da masu kada ƙuri'a. Ko da yake shugaban hukumar zaben ta jihar Kano ya ayyana cewa jam'iyyu goma sha biyu ne za su fafata a zaben na ranar Asabar. Amma a fili an fi jin aman jam'in PDP da APC a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta Kano 44 inda za a zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi guda 44 da mataimakansu kana da kuma kansiloli 484. Mu dai mun riga mun gaya mutane za mu yi zaben nan kuma duk wanda ya ci zaben nan za mu yi declare ɗinsa za mu ba shi zaben sa. A Kano dai wannan karan za mu yi zaɓe kuma mutane su ba mu aran ido da kunnuwa su gani. Kira zaben bana ba irin na kaza da ƙwannan nata da aka saba gani ba. To mu dai inda gaya maka idan mutum ɗaya ne ya ci zaɓe a jami'a ɗaya zamu bashi idan duka suka cinye abin da nake gaya maka mu ba za mu canza sakamakon zaɓe ba iya inda mutane suka haka zame. Farfesa Garba Ibrahim Sheka kenan shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.